Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan a wuni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim ka'almasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Alhamis 17 ga watan Maris. A cikin shirin za a ji cewa 'yan bindiga na ci gaba da cin karensa ba babbaka a sassan Sokoto. kuma har ma sun fara dosar birni. Yan uwana wanda an ka doka za ka suna can ga hannun barayi Za kuma a ji cewa 'yan Najeriya na ci gaba da mai da martani kan haƙuri da shugaba Muhammadu Buhari ya basu saboda matsalar wuta da kuma man fetur. mu yana ba mu hakuri to amma kuma waccan izini da ya bayar na a kama waɗanda suka yi wannan abin da bai kamata ba ba a aiwatar ba kuma ba mu ga yayi wani abu a kai ba. Kamar kowace ranar Alhamis yau ma Zainab Babaji na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan shirin hukumomi na sauƙaƙa ma marasa ƙarfi wajen kare lafiyar jiki. Akwai mu kuma tafa da labaran wasanni da Abdulluhan Muhammad kan gabatar. To amma yanzu a gyara zama a sha labaran duniya. Jama'a asalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya yayin da yakin iran ke ci gaba da ruruwa jami'an diflomasiya suna kokarin ceto yarjejeniyar nukiliyar iran da aka kulla a shekarar 2015 duk da ɗauki hankali da rikicin ya haifar yanzu ya nuna sun yi kusa su cimma matsaya kan yarjejeniyar wacce za ta maido da amurka kan yarjejeniyar da iran ta ba da haɗin kai wajen takaita shirin nata na nukiliya Bayan watanni sha ɗaya ana tattaunawa sama-sama a Vienna, jami'an Amurka da wasu sun ce batutuwa kalilan ne kawai suka rage a magance su. A halin yanzu kuma da alama Rasha ba za ta sassauto kan barazanar kulla yarjejeniya takunkuman da ya shafi Ukraine ba, wanda ya hana cimma matsaya cikin gaggawa. Shugaban Ukraine vladimir Zelensky ya nemi taimakon Jamusawa a yau Alhamis. inda ya shaida wa 'yan majalisar dokokin Chamus cewa ana kokarin tsaida wata katanga a Turai tsakanin 'yanci da bauta. A cewar Zelensky wanda ya yi magana ta kafar bidiyo wannan katanga tana ƙara girma da duk wani bam da ya fada a kan Ukraine da duk wata shawara da aka ki ɗauka. Ya kuma soki Jamus da ba da goyon baya kan dakataccen aikin bututun mai na Nord Stream 2 don jigilar iskar gas daga Rasha. yana mai cewa jamus ta fifita batun tattalin arzikinta kan tsaron ukraine ana ci gaba da aikin ceto a yau alhamis a wani gidan kallo inda ukraine ta ce rasha ta kaddamar da hari ta sama a wurin a birnin mariupol da aka yi wa ƙawanya inda ɗaruruwan fararen hula suka samu mafaka shugaban amurka joe biden ya ansa kiran neman taimako da ukraine ta yi a jiya laraba da tallafin dalar amurka miliyan 800 da ya hada da makamai da kayan kariya abin da ya gaza bukatar hana shawagin jirage a sararin samaniyar ukraine da zelensky ya nema Labarin suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc koriya ta kudu ta yi shiru game da harba makami mai linzami da ya yi sanadiyar fashewa a sama wanda aka ba da rahoton samun burbushinsa kusa da pyongyang kafofin yada labaran gwamnati yau ba su ce komai ba a yau alhamis game da lamarin na jiya Kafofin yada labaran kasar kan ba da rahoton harba makamai masu linzami da safe bayan abin ya wakana amma ba kasafai suke ba da rahoto idan gwajin makami mai linzamin ya samu tangarda ba. Makamin mai linzami dai ya tarwatse a sama jim kaɗan bayan an harba shi daga babban filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na Koriya ta Arewa bisa ga bayanan sojojin Koriya ta Kudu. Kamfanin dillancin labarai na Yonhap a Koriya ta Kudu ya ba da rahoton cewa fashewar ta faru ne a wani tsayin da ya kai nisan kilomita 20 sai dai ba a tantance musabbabin abin da ya janyo hakan ba wata kafar yada labarai mai suna nk news da ke birnin seoul wacce ke da majiyoyi a koriya ta arewa ta ce burbushin makamin ya faɗi ne a kusa da babban birnin ƙasar ta koriya ta arewa inda ya kafa hujja da abin da shaidu suka faɗa da kuma wasu hotuna da ya gani kan rashin nasarar gwajin babu tabbas ko rokar ta faɗa a wurin da jama'a ke da yawa amma ƙwararru sun yi gargaɗin cewa akwai haɗari tattare da faɗowar burbushin da kuma sinadarin da ka iya zama guba a makamin rokar Wani alkali a Honduras ya amince da bukatar Amurka ta miƙa tsohon shugaban ƙasar Honduras ɗin Juan Orlando Hernandez domin ya fuskanci tuhuma game da fautaucin miyagun ƙwayoyi da makamai. Hukuncin ranar Larabar ya zo ne bayan wata guda da jami'an Honduras ɗin suka kama Hernandez a gidansa da ke Tegucigalpa. Shi da Hernandez ya musanta hannu kan wannan lamari. yana kuma da ikon da zai iya ɗaukaka ƙara kan wannan hukunci. Tun daga shekarar 2004 ne Amurka ta buƙaci a miƙa mata shi Hernandez ya bari aka shiga da tan nahodar Iblis daga Venezuela zuwa Colombia inda aka ratsa ta Honduras akan hanyar zuwa Amurka yayin da ya ba da kariya ga masu fataucin kamar yadda bincike ya nuna inda aka ba shi cin hancin miliyoyin daloli. An yi ta samun hannun Hernandez dumu-dumu a shari'ar da aka yi wa kaninsa a New York kan safarar miyagun kwayo a shekarar 2019. an samu dan uwan nasa Juan Antonio Tony Hernandez da laifin fataushin kwayoyi da makamai sannan an yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan yari. Hanifa Kabir Isa aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kuma za mu fara ne daga najeriya inda a maimakon a samu sauki a aika-aikar 'yan ta'addar daji sai ma daɗa danawa kusa da birane suke yi a wasu jihohi irin sokoto muhammad nasir gare ka duk da yake har yanzu 'yan bindigar na ci gaba da tafka ta'asarsu a wasu daga cikin waɗannan yankunan haka ma suna faɗaɗa ayyukan nasu zuwa wasu sababbin wurare yankin durbawa da ke cikin karamar hukumar mulkin kwari wadda ke dab da shiga kwarai birnin sokoto ya soma ɗaukar bakuncin 'yan fashin daji inda jama'ar garin suka soma kokawa cikin satin gada an kawo hari ya kai soviet an kurbi sai na 'yan umu jiya jiya batun da nake da kai akwai dan uwana wanda an ka doka soviet ka suna canza hannun barayi soviet wanga abubuwa da ka tahowa a tare shi tumbewa da ka ba don su suna nuhin sai sun kai sokoto wanda abin da kawo kaura da kan ai kawo kusa da sokoto nan mallama zo Allah a taimaka muna uban kasar yankin ma'azu yakubu durbawa ya nuna damuwa akan 'yan ba a yi saurin kawo daukin magance matsalar ba to fa ba a san adadin illolin da za ta iya haifarwa ba sun zo wani kauye da ake ce tsariki sun kama shanayen su sama da dubu daya banda tumakai da awakai sun shiga wani kauye na kaurare su ma a nan garin sun kwashi dabbobi da tumakinsu da awakinsu da dama abinda muke so ga gwamnati mu samu karin jami'an tsaro muna da outpost nan garin amma ba mu rasa ɗan sanda uku kawai kuma ɗan sanda ga uku ba durba kawai yake kwabarin ba akwai district na tsaki yankin garabshi da ke karamar hukumar mulkin wamako a cikin garin sokoto shi ma na fuskantar hare-haren ta'addanci inda 'yan bindiga ke shawagi suna halbe-halbe suna shiga gida-gida suna addabar jama'a muhammad kabir na ɗaya daga cikin waɗanda suka ɗauki bakuncin barayin kwanan nan ƙarye ina yi da rabi sai na ji ana jan gambu na don ina da gambu na kwano haka get na kwano sai sun ka haska hitila ina dibawa ƙasa inda gambu ya buɗe sai na ga bindigogi za su kai bindiga bet sai na koma da gudu ina nan sai na ji shigo su cikin ɗaki ke tashi sai ta tashi ta ce ina mijinki ta ce wala ita ma bata gane shi ba sai sai sun ka ce to ina nika ajiye kuɗi ta ce wallahi ba mu da kuɗi sun ka ce ƙarya ta kai sun ka sa bindiga sun ka bugi kanta sau da yawa dai jami'an tsaro ke cewa suna kan kokarin su na magance matsalolin da samar da tsaron rayukan jama'a amma kuma matsalolin na ci gaba da wanzuwa abin da masharhanta kamar farfesa bello dodon bada ke cewa da ana samun haɗin kan mahukunta wajen tunkarar matsalar rashin tsaro tamkar da ake samun haɗin kan su a fagen siyasa da watakila zuwa yanzu matsalar ta zama tarihi ayin ka lura suna haɗa kai wajen siyasa don kaji lokacin da gwamnan kaduna ka hudin cewa su goma sha tara sun yarda da su kori shugaban jam'iyyarsu kuma kada ka ai nan take shugaban kasa da yake wannan ya shafi duniya su ya shawa nan take kire su ya musu ya ce ahir amma irin wannan a ce ma wani gwamna ya hito ya ce mu gwamnonin da mun kai samu matsalar tsaro mun yi taro mun yi matsaya kuma in Allah ya so jama'a za su gani sannan su ce malamai su yi musu addu'a sarakuna a yi addu'a talaka su yi addu'a da yan Allah so abin ya yi sauki. Duk kokarin da ni domin jin ta bakin yan sanda abin ya ci tura. Yan Najeriya dai na cike da fatar ganin lokacin da za a samu fita daga waɗannan musibbu ko da talaka zai samu saukin rayuwa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad, to har yanzu muna Najeriya inda shugaba Muhammadu Buhari ya baiwa 'yan ƙasa haƙuri saboda matsalolin man fetur da wutar lantarki wanda don haka wakilin muryar Amurka a Abuja Umar Faruk Musa ya tuntuɓi mai baiwa shugaba Buhari shawara kan harkar yada labarai Malam Garba Shehu don jin ƙarin bayani sai ya ce. To ai a matsayinsa na shugaba wanda yake ya san aiki na jama'a da ke wuyansa. ai waɗannan abubuwa da suke faruwa a ƙasa a matsanancin rashin man fetur da wahalar wutar lantarki da ake fama da ita dole ta dame shi musamman maganar harkar fetur wanda yake cikin nufin ubangiji shekara bakwai dinnan da aka yana kan mulki gwamnati ta yi kokari ta yi maganin irin wannan matsala tunda an ma kusan manta da ita to sai gashi kuma abu ya sake dawowa mutane to an dai san ya aka yi ma aka zo aka samu kanmu a wannan hali da ake ciki shi harkar man fetur ɗin haka kawai wasu ah, masu son su mugaye suka shigo da gurbataccen man fetur tanka-tanka dole aka janye wannan fetur ita kuma wutar lantarki dama kusan kowane lokaci lokacin rani zafin nan yakan sa ruwa ya yi ƙasa a kogi irin kamar wutar lantarki da ake samawa a kayinji da irinsu muna da wuta da akan samar da ita ta makamashi na iskar gas wanda ake samu a yankin niger delta fituna yanzu sake tasowa take a niger delta bututun gas da man fetur suke sa bom suna fasawa in ba don haka ba najeriya ci gaban da aka samu a kan harkar wutar lantarki wutar ta kai megawatt dubu goma sha takwas yanzu haka ana ta kokari a gyara a cikin kwana biyu uku da suka wuce ma an gyara wani tutu wanda yake ya dawo da megawatt wajen ɗari uku da hamsin ana nan ana wannan aiki shugaban muhammadu buhari hakuri ya ce ba wa 'yan najeriya cewa gwamnati ba kwance take ba tana ɗaukar dukkan mataki da ya dace don aiwa 'yan nan maganin waɗannan matsaloli guda biyu da suka tattaɓa mutane. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fada gwamnatin tarayyar Najeriya a tattaunawar da na yi da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi Malam Shu'abu Idris kwararre akan sha'anin tattalin arziki kuma ɗan siyasa domin in ji irin martanin da zai iya maidawa dangane da wannan ba da haƙuri da shugaba Muhammadu Buhari ya yi. wani abu ne da ya zama mana abin al'ajabi saboda a tarihin najeriya a sani na ba mu taɓa samun shugaban ƙasan da ya fito ya ba 'yan najeriya hakuri ba akan karancin man fetur da man jiragen sama da sauran mai da ake amfani da su na sufuri wato kamar su diesel ko kuma matsalar wutar lantarki da ta addabi najeriya amma a ce an waye gari wasu daga cikin wanda suke da haƙƙin shigo da man fetur sun shigo da gurɓataccen mai wanda yake ya kawo mana illa har wasu sun rasa rayukansu saboda wannan man shugaban ƙasar nan ya ba da izinin cewa lallai a kama waɗanda suka shigo da wannan mai a hukunta su babu abin da aka yi to mu yana ba mu hakuri to amma kuma waccan izini da ya bayar na a kama waɗanda suka yi wannan abin da bai kamata ba ba a aiwatar ba kuma ba mu ga yi wani abu a kai ba ya kamata bayan ya baya 'yan Najeriya hakuri ya kuma ƙara yin hubbasa ya tabbatar da cewa an hukunta waɗanda suka jawo wannan matsala da muka samu. Malam Shabu Idris kenan wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki. A yanzu dai 'yan Najeriya sun sa ido su ga irin matakin da shugaba Buhari zai ɗauka akan waɗanda suka shigo da gurɓataccen man fetur da ya daɗe da ba da umarni a mataki a su amma har yanzu shiru ake ji kamar malam ya ci shirwa umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya a gaida umar yanzu kuma ga zainab babaji da shiri na gaba Rahoton da hukumar ƙididdiga ta Najeriya ta fitar a shekara ta 2019 na nuni da cewa kowane gida a Najeriya na kashe akalla naira 61 cikin kowane naira 100 da ake samu don neman lafiyar jiki. Rahoton ya kara da cewa mazauna karkara su ne suka fi kashe kuɗi wajen neman lafiya kan wasu cututtuka da suka addabe su. Bayanai na nuni da cewa jarirai ne suka fi mutuwa a Najeriya saboda akasin da ake samu tun daga ɗaukan ciki zuwa haihuwa yayin da cutar malaria ko zazzabin cizon sauro ta zamo babban sanadin rasa rayuka a Najeriya. Sai kuma cutar zawo ke bi mata sai cutar da ta shafi numfashi sai cutar hiv ko tsira tarin fuka da sankarau ke bi musu A shekara ta 2019 ne gwamnatin jihar Plateau ta bi sahun tarayya inda ta bullo da shirin nan na taimakekeniya da zai sauwaƙa ma mutane irin wahalhalun da suke sha da zarar sun kamu da rashin lafiya saboda ƙarancin kuɗaɗe a hannunsu. Shugaban hukumar tsarin taimakekeniya na lafiya a jihar Plateau Dr. Fabon Jemchan ya ce tsari ne da talaka ko mai kuɗi zai amfana. idan talaka ya je asibiti wani lokaci idan aka ba da kudaden da ya kamata ka biya in salama so da dama talaka baya iya biya don kudaden suna yawa wayansu har suka je su sai da abubuwa su sai da gonaki su sai da malaka da wata ya arzikinsu da suke da shi wannan shirin ta zo ne domin a duba wani hanya ne za ta yi maka? idan an ce ɗari ko sai mutum ya bada goma bisa ɗari a matsayin kudaden asibiti kenan wani lokaci kuma wayansu ma ba su biya akwai wayansu da suka je za ka ga bil ya kai sama da dubu ɗari biyar amma za ka ga ya biya dubu hamsin ne wani dubu goma in fact wani ma ɗari biyu ne ya biya gaba ɗaya to taimako ya zo ga tallaka wannan shiri na taimakekeniya musamman ma ma'aikata ne ko kuma har ma waɗanda ba ma'aikata ba za su ci gajiyansa duk idan mutum yana zaman cikin plato wannan shirin domin shi ne shi yasa akwai shirin mun shi kashi hudu akwai na wanda ake taimaka ma gajiyayyu da wanda suke mata masu goyon ciki da yaran da suke kasa da shekara biyar da iyaye tsofaffin da suka yi shekara 65 zuwa sama da wanda suka yi aiki suka yi murabus yaran da suka rasa iyayensu ko kuma wanda suka yi gudun hijira ko kuma a ce wanda su dan samu tabin hankali to wayannan ba sai sun biya wani abu ba a formal sector wato masu aiki karkashin karamin hukuma ko kuma jihar plateau ko kuma masu aikin zaman kansu wato organized private sector kenan su muna daukan daya digo bakwai da biyar bisa dari sai wanda suka ba su aiki suna biyan mu uku da biyu da biyar bisa dari wato 3.25% kenan kuma na basic ne wannan ba duka albashi ba ne to wannan hanyar za su samu taimako amma mafi yawan mutanenmu suna zaman kansu ne kawai masu noma masu aikin hannu da duk wayansu aiki ta wasu kungiya daban-daban to su dubu goma sha biyu ne kacal suke biya duk shekara ko kuma dubu daya a wata ko kuma naira ashirin da eh, ɗari biyu da hamsin sati ko kuma naira talatin da shida kawai kowane rana to duk za su samu su samu hanyar taimako ta wannan taimakekeniya. Wasu da suka ci gajiyar shirin sun bayyana irin alfanun da suka samu. Sunana Michael para A gaskiya wannan shiri da na shiga wannan shiri ina cikin wadanda dama ba su da shirin nan ma za ta yiwu ba. domin da suka zo da farko mun dauka irin kasan farfaganda na gwamnati mun ce mai yiwuwa ana nema ne a samu jama'a dai saboda a yi tallan wata abin da ba za ta yiwu ba sai ranar 27 ga watan goma sha ɗaya da ta gabata Mata na. to misalin sha ɗaya da rabi sai ta tashe ni ta ce kai cikin ta fayana mata zafi a wani gefe to inda na register facility na so muka tafi wajen wajen karfe uku muka samu likita suka karbe mu aka fara zuba mata ruwa to ranar monday da aka zo da safe aka yi scanning suka ce ai appendicin har ya fashe kuma har ya je ya taba cibinta saboda haka ba abin da za a yi sai dai a yi aiki muka yi kwana takwas a asibiti sai aka yi bil sai na duba bil aka duba bil na ga bil dubu dari biyu da sittin da tara sai a kasan shi sai aka rubuta wai less plus ce ma menene sai aka ce zan biya 10% 10% na kudin nan dubu ashirin da shida ne da dari tara da gudu na biya kudin nan amma na son tabbatar ma duk mazaunar jihar plateau wannan shirin tabbatacciya tana aiki kowa sai ya gwada kuma na tabbata da yake wannan gwamnatin tana kokari ta talafa ma talakawa kowa ya kokari ya zo ya gwada idan ya faru da shi zai tabbata ni na gwada na taba na gani kuma na tabbatar da shi sunana lina dank to amma ta wace hanya kika amfana da wannan tsari musamman na kiwon lafiya eh dama ina da ciki so ban san ma wai ina da fibroid ba so sanda yake almost uh, seven months shine aka discover ina da fibroid so uh, sai na je kuma private hospital ne so wanda na je suna ce min da cewa is 50-50 so wanda har ya kai kusan eh, wata tara shine suka ce wata takwas wata tara dai sai suka ce min gaskiya abin in ban yi ba inda mutu ko yarinyan ta mutu so dole ne i have to do something about it kuma lokacin because in zaka yi ko kuma a uh, government hospital ne normally za ka biya kusan dubu ɗari da sama talk more of private hospital shine na zo office din because ni mana apply ban samu card na ba amma kamar nawa kika biya a asibitin a asibiti asibiti na biya eh, dubu goma ne dubu goma ne na biya kuma dama an ce miki wajen kusan dubu dari da wani abu kenan kusan dubu dari kusan dubu dari biyu ma amma na biya kuɗin dubu goma da dari biyar ko something like that na gode Allah ni da godiya <laughs> Kimanin cibiyoyin lafiya matakin farko 325 ne a fadin jihar Plateau suka fara aiwatar da shirin gami da wasu manyan asibitoci da masu zaman kansu da kantinan ba da magani da wuraren gwaje-gwajen cututtuka da asibitin haƙori da ma na masu taɓin hankali duk suna taimakawa wajen sauƙaƙa kuɗaɗen samun lafiya. Duk da ci gaban da aka samu shugaban hukumar Dr. Fabon Jamchan ya ce akwai wasu matsalolin da hukumar ke bukatar daukin gaggawa. Zuwa yanzu za a iya ce kun samu nasarori. Sosai kuwa fiye da yadda muke tunani. Da yake da ana tunanin sabon abu ne jama'a za su ki. Jama'a kuma sun rungumi abun. Mutane nawa ne har suka shiga wannan tsarin? An yi sama da dubu ɗari da talatin. Wato na formal sector kenan fa banda na BCPF an yi dubu talatin da hudu da yan kai. idan kuma masu wakiltan jama'a sun zo sun gane cewa ana samun taimako a nan sun shiga cikin informal sector suna siyan mutane premiums to gabaki daya dukkan mutane al'umman plateau sai su samu wani abu babban rigakarfi kenan wannan ba wai sai mutum ya yi ciwo ne kafin fara tattalin arziki ba. A na san duk abin da yake da alfanu yana da matsaloli akwai matsalolin da kuke fuskanta? A sosai na farko duk wanda kin gan suna aikin nan suna aikin agaji ne suna taimako ne ma'aikatan mu a nan taimako suke ba mu da wani ma'aikacin da an riga an dauke su wai musamman sai aiki kuma aikin nan ya fi karfin mutum biyu. to mu ko yanzu a ce mai gida gwamna plato ya ce mu ɗibi mutane ɗari uku ma ba su kai ba amma ai za a fara daga wani wuri ne ko to wancan shine babban matsala da muke da shi na biyu akwai mutanen da ya kamata su taimaka ma gajiyayyu da har yanzu suna jinkiri ke to kira muke gare su da aka je ka ɗibi motoci kana ba ma mutane in suka yi rashin lafiya za su sayar da motocin nan su sayar da su babur su sayar da me baki daya har su hana da gonakin su da gidajensu ba su iya biyan kuɗin asibiti ba to wato bature ya ce wai pennywise and pound foolish kenan mutanen mu dole idon mu ya bude mu gane cewa wannan abin da gwamnati ke take yin nan ba ta taba yin jinkiri ko na rana ɗaya a yin abin da ta ce za ta yi ba to sai mu haɗa hannu gaba ɗaya don in muka haɗa hannu gaba ɗaya to za mu ci gaba kuma idan an samu al'umma mai lafiya ai ita ce uwar jiki ko yauwa tattalin arziki ai sai ta zama da sauki domin ba ka da lafiya ai ba za ka iya zuwa gona ba ba ka da lafiya ba za ka iya zuwa neman kuɗi ba ba ka da lafiya ba abin da za ka iya yi ga baki abincin nan hantakanta ba za ka iya ci ba A shekara ta 2019 ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sanya hannu a wata doka ta kiwon lafiya da ta ba da damar cire kashi guda na dukkan kuɗin shiga da gwamnati ke samu don taimaka wa 'yan Najeriya sarrafa lafiyarsu da na iyalansu kamar yadda sauran ƙasashen duniya da suka ci gaba ke yi wa al'ummarsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab da rahoto na musamman yanzu kuma ga Abdulluhan Muhammad da shiri na gaba. mai saurare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin takaitattun labaran wasanni wanda ni abdulhamu muhammad ke shirya da kuma gabatarwa daidai wannan lokaci rikicin kasar rasha da kuma ukraine ya shafi harkar wasanni a duniya inda halin da ake ciki prime minister kasar ingila boris johnson ya umarci magoya bayan club din chelsea wanda roman abramovich dan kasar rasha ke mallaka da su daina ambaton sunansa a cikin wakar ta da kaimin yan kwallon club din magoya bayan chelsea sun ce da bayyana goyon bayan su wa abramovich ko da wasan da club din ta fafata da kuma samun nasara kan newcastle a satin da gabata a bayan da gwamnatin birtaniya ta kakaba masa takunkumi domin huce haushinta sanadiyar mamayar da kasar rasha ta yi a ukraine dukiyoyin abubuwan da dai an kakaba musu takunkumi a yayin da club din chelsea aka dora ta kan wani lasisi na musamman wanda zai ba ta damar gudanar da aikace-aikace amma ba za ta iya samun sabbin kudaden shiga ba shi dai beach biloniya ne gwamnatin birtaniya ta bayyana shi a na kusa da shugaban kasar rasha vladimir putin abramovich ya kawo nasarori wa kulob din chelsea don lokacin da ya sayi kulob din a shekarar 2003 kwamitin daukan kwamishinonin harkar wasannin kwallon kafa na rukunin birimiya na hukumar kwallon kafa najeriya ta fitar da wasu sabbin ka'idoji ma waɗanda suke da sha'awar a dama da su a harkar kwallon kafa wanda zai kai ga samun matsayin kwamishinan kwallon kafa na cikin gida a najeriya shugaban kwamitin naɗa kwamishinonin wasannin kwallon ƙafa a najeriya alhaji baba gakalli ya ce daga yanzu babu wanda yake kasa da shekaru 30 kuma ya wuce shekaru 65 da za a nada shi kwamishinan wasan kwallon ƙafa domin neman ƙarin haske kan wannan batu na gayyato honorable faruk yarmalite mai club din kwallon ƙafa ta yarmalite da ke garin gombe ya yi mana tsokaci a kai da wani hira ne kuma tsakanina da faruk light na kawo ga ƙarshen wannan shirin na wannan mako sunana malam faruk yarma shugaban kungiyar kwallon kafa na fc yarma light da ke gombe wannan abu da hukumar kwallon kafa ta ƙasa da ta kawo shi dama to lokaci-lokaci irin waɗannan canjin ya kamata ana tsammanin su kuma an yi wannan canji ne da zato mai kyawu cewa wayannan eh, rafari alkaren wasanni na kwallon kafa wanda suka yi ritaya kuma aka ba su dama suka zama match commissioners ina ganin lokaci ne yayi na cewa da yawansu ya kamata su koma ko wani abu da nigerian football federation ta kawo a lokaci a shi kowane wasa makiya yawa ana tura aseso wanda yake kulawa ya duba eh, eh, kokarin alkalan wasa wasu referees mm. ya rubuta nasa report din sannan akwai match commissioner wanda da alkalan wasan da kuma sauran waɗanda abubuwan da suke faruwa a wasanni har a tashi mm. kafin a fara har a tashi shine zai ba da report gaba ɗaya wa nigerian football federation to sai aka ga cewa su alkalan wasa da suka yi ritaya bai kamata a ce su ne match commissioners ba mm-hmm. ya kamata a sa su su ne referees assessors mm-hmm. to ma'ana wayanda za su ba da ba'asi a kokarin alkalin wasa kawai sauran al'amura da ya shafi wasan zuwa 'yan kallo da kuma club club da suka buga wannan wasan ba nasu ba ne domin kwarewarsu ta fi zama a harkokin da ya shafi alkalin wasa kawai to wannan shi ne hukumar kwallon kafa ta ƙasa ta ce duk wanda ya samu kansa a matsayin retired referee mm. kuma match commissioner ne mm. zai haƙuri da match commissioner za kuma a ɗauke su a da su wanda za su na duba ƙoƙarin alkalin wasa wasa da ake yi ko kuma duk wasan da aka tura su. Allah Muhammadu Amurka. daga Bauchi a Najeriya. To a gaishe ka da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. Yayin da yakin Ukraine ke ci gaba da ruruwa jami'an diflomasiya suna kokarin ceto yarjejeniyar nukiliyar iran da aka kulla a shekarar 2015 ne da dauki hankali da rikicin ya haifar yanzu ya nuna sun yi kusa su cimma matsaya kan yarjejeniyar wacce za ta maido da amurka kan yarjejeniyar da iran ta ba da haɗin kai wajen takaita shirin nata na nukiliya bayan watanni sha ɗaya ana tattaunawa sama-sama a Viana. jami'an amurka da wasu sun ce batutuwa kalilan ne kawai suka rage a magance su To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Hanifa Kabar Isa da ta taya da gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana shi da kuma mu na yanzu Sidrak, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.